الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله واصحابه والتابعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد ينهو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da karanta wannan littafi na sharhu sunna na imam al-barbahari rahimahullah wanda ibn al-fawzan ya wa sharha za mu tashi ne a shafi na da sha 111 yau muna shida bakwai no. muna bakwai ga watan takwas shekarun hijira da tara. za mu tashi daidai inda ya ce ƙauluhu faɗin imam albarbahari da ya ce wai tsalla ba a da ha sittara ka'ati haka wai tsalli ko Eh? to qawluhu na sama kenan qawluhu wa salatul jum'ati khalfahum ja'izatun da yace sallah a bayan irin waɗannan shugabanni halal ne yani walau kana indahum fisko, ko da akwai wata ɓarna da suke yi walau kana indahum ma'asi ko da akwai wani sabo da suke yi fa innahu salla khalfahu ana yin sallah a bayan su su irin wayannan shugabanni li'anna fi salati khalfahum jam'an li kalimati jam'an lil kalimati bin su sallan din tamkar haɗa kalmar musulunci go ne wa aiban za a ahsana fa ahsin sannan idan mutum koda mai barna ne lokacin da yazo yana abu mai kyau to kai ma kai mai kyau din da shi Iza a hasana fa ahsin ma'ahu idan yana abu mai kyau ku yi tare wali haza lamma qalu li usman ibn affan saboda irin wannan ne lokacin da aka zo aka ce wa usman ibn affan wa huwa masu lokacin yana keɓe. aka ce inna fulanan ya ummun nas wane fa yanzu shi yake jagorantar mutane wa huwa laysa bi kuma shi ba liman bane bai cancanci zama liman fa inna ma huwa imamu a fitina kawai limami ne na fitina kala yabna akhi sai Usmanu ibn affan yace dan dan uwa iza ahsanan nasu fa ahsin ma'ahu idan kaga mutane suna abu mai kyau ku yi tare wa iza asa'u fatajannab isa'atahu idan kuma suka zo suna barna to ka nisanci karka karkace za ku yi tare fa iza salla nusalli ma'ahu idan ya zo yana sallah mun sallah tare da shi idan kana waliyu amri ko kuma idza kana waliyu amri in dai shi din shugaba ne na musulunci wanda ke jibinta al'amuran musulunci to idan ya zo kar a yi masa tawaye domin hakan din taimakawa haɗin kan musulunci ne sabanin wanda ba waliyul amri ba walau kana inda fiskun ko da akwai barna da ake ga yana yi au mukhalafatun lima fi zalika min al maslahati ko kuma akwai inda yake dan sassabawa abin da yasa aka ce a lallaba a tafi tare da shi lima fihi min al maslahati saboda abin da ke tattare da hakan din na son a yi gyara a hankali ana tafiya ana yin gyara wali anna salata ibada domin ita sallah ibada ce wal fasiqu idza salla yushajja'u ala hadha idan mai barna yazo yana sallah to a karfafa shi akan sallah wataƙila idan ya dage ana sallar tare da shi zai zo ya daina wannan barna da yake shi yasa ake son a shajja su ah, wa yi du'alahu sai a riƙa yi masa addu'a Allah shirye shi. Wa ƙar sallar sahabatu domin sahabban manzon Allah sun yi sallah kalfal umara bayan shugabanni waɗanda su din ba ma sahabbai ba ne, sannan kuma akwai wani ɗan kama karya da suke yi, amma sahabbai saboda son kada a raba kan mutane sukan tafi tare da su a haka. kalfa al'umara allazina alaihim mulahabatun ko hmm. waɗanda akwai ɗan abun lura da ake yi game da su na ainihin kama karya ka hajjaj kamar hajjaju wa gairihi da waninsa salla kalfahum sahaba sahabbai na rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sun yi salla a bayansu imtisalan li amri rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa jam'an lil kalima don misaltuwa da umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma kwadayin hada kan al'umma a karkashin kalma guda qauluhu wai yusalli ba da ha raka'ati da yace idan aka yi juma'a ana son a yi raka'a shida bayan juma'a hadhihi mas'alatun fiqhiyya wannan wata mas'ala ce wanda ta shafi gefen fiqh ja'at binuna menene ja'at bimuna sabati zikri salatil wato ya zo dangane da abin da ya shafi zikirin sallar juma'a fal juma'atu laysa laha ratiba juma'a ba ta da waɗansu na filfili da aka ƙayyade kabla hawan da ake yi kafin juma'a in dai kafin juma'a ne ba a ƙayyade waɗansu yawan raka'o'i da ake yi ba man ja a ilal masjidi duk mutumin da ya je masallaci fa Huyu, yusalli ma tayassara lahu zai sallaci abin da ya sauƙaƙa gare shi wa yajlis sai ya zauna yan taziru yana jiran liman wa in istamarra fi salati in kuma ya ci gaba da sallah hatta ya hadura al-imam har lokacin da liman zai zo wa huwa afdal to wannan shi yafi masa ma sai yayi dai amma dai ba wani ka'ida da aka ce raka'a kaza ne ala annahu a naflu a bisa cewa hakan din nafila ne mutlaq wanda aka saki kawai aka ce ayi amma ba tare da an kayyade adadinta ba laysa lahu alaqatun bi salatil jum'ati sannan kuma ba ya da alaka da sallar juma'a matsayinta daban matsayin sallar juma'an daban amma ratibatul juma'ati amma waɗanda aka ce ratib na juma'a fahiya bada su a bayan juma'a ake yin su rawatib na juma'a ana yin su ne a bayan juma'a ba kafin juma'a ba aqallu harakatani mafi karancinsu kuma raka'a biyu ne wa ha alal mashhuri arba'u raka'ati a bisa zancen da yafi shine mafi yawan din raka'a hudu bi salamaini da sallama guda biyu idan kai raka'a biyu sai ka sallame ka ƙara biyu ka sallame sun ce iya adadin abin da yafi ga yawan zantuttukan mafiya yawan malum make to amma Waje a fi riwayatin annaha sittu raka'ati kamar yadda imam Albarbahari ya tafi a kai akwai riwayar da ta zo za a yi raka'a shidda bi salati taslimati da sallama uku duk raka'a biyu a sallame biyu a sallame biyu a sallame kaga sallama uku raka'a shida idan yakunu aqallu harakatani idan aka ɗauki wannan kenan sai ya zamanto mafi karanci rawatib na juma'a bayan an yi juma'a raka'a biyu ne mafi karanci wa ha sittu raka'ati mafi yawan kuma raka'a shidda aw arba'u raka'atin ko kuma raka'a hudu eh, kama huwa mashhur kamar wanda haka fi ne mafi shahara a cikin zantukan malamai qauluhu a yafsalu baina kulli rak'atayn da yace za a raba tsakanin kowane raka'a biyu haka za kala Ahmad ibn Hanbal haka dai imamu Ahmad ibn Hanbal ya fada ai laysa ma'ana zalika annahu salli sitt raka'atin sardan bi salamin wahid da yace za a yi raka'a shida bayan juma'a a matsayin ratib ba wai ya nuna hakan din za a jona su sardan gaba ɗayansu ba raka'a shida ɗin wato bi salamin wahidin da sallama ɗaya babbal a a. sittu raka'atin kullu raka'ataini bi salami raka'a shida ɗin kowane raka'a biyu da sallama su aw arba'u raka'atin ko kuma ka yi rak'a a hudu kullu raka'ataini bi salami kowane a biyu da sallama su za huwa afdal wannan shi ne ya fi. wa nisbatun ila al-imam Ahmad li'annahu musannifun hanbali wato da ya danganta wannan da Ahmad ibn Hanbal saboda shi al-musannif mai wallafa din hanbali ne wato yana bin karantarwar mazhabar Imam Hanbali an gane ko wa ya ya'rifu mazhabar imam don haka yana da korewa kwarai ya san wannan mazhaba ta Ahmad ibn Hanbal ta Imam Ahmad kenan shi yasa yake cewa a qala ahmad ibn hanbal an gane ta al-imam hadha riwayatu an ahmad annaha sittu raka'ati don haka ya kawo wannan riwayar da ta zo daga wajen imamu ahmad cewa ana yin raka'a shida amma a alal mashhur raka'a hudu ne an gane ko yawwa alal mashhur raka'a hudu ne to amma a fi riwayatin li Ahmad sittu raka'ati an fahimta ko wal mashhur annaha arba'u raka'ati qala al muallif mawallafin wannan littafi shine imam al-barbahari yake cewa wal khilafatu fi quraish kalifanci shugabanci na ƙuraishawa ne ila an yanzu la isa ibn maryam har lokacin da ma annabi isa dan maryam zai sauko zai tar da shugabanci a hannun ƙuraishawa alaihi salatu wassalam asharu idza tashaha aksaru min wahidin idan aka samu gogayyar sama da mutum ɗaya suna neman ko kuma ana so a nada su khalifa ana neman faman yalil imama wane ne zai jibinci shugabanci an samu mutane sama da ɗaya daga biyu uku hudu biyar shida dukansu ana so a samu shugaba a cikinsu ana neman faman yalil imama wane ne zai jibinci shugabanci fa kullu wa'idin minhum yasluhu lil imamati kuma kowa ya inganta in an sa shi shugaba ya cancanta dukkansu babu wanda bai cancanci ya zama shugaba ba to ga su kuma ana so a zaɓi ɗaya to fa innahu idan a cikinsu akwai bakureshi yuqaddamu liqurayshi za a gabatar da bakureshi a cikinsu an gane limai zatihi alal ala ghairihi saboda bambancin da yake da shi akan waninsa da me ya bambanta liƙaunihi alaihi salatu wassalam al'immatu min ƙuraishi shugabanci a bar shi ga ƙuraishawa wa ƙaunihi da kuma faɗinsa da ya ce ƙaddimu ƙuraishan idan ana son a zaɓi shugaba to ku gabatar da ƙuraishi wala ta taƙaddamu ha kada ku gabata gaban ƙuraishawa ga baƙureshe ku naɗa wani wanda ba baƙureshe ba sai dai in baƙureshen bai cancanta ba. Fai za ka na salihan, idan fa baƙureshen ɗin ya inganta ya zama shugaba. Wa mashahatun wannan irin gogayya ta auku, idan har hakan ta faru, to a duba a ga waye sai a ɗauki bakurai shi matukar shi ɗin ya inganta sauran ma inganta to a zabi bakurai shi famanin lazi ya tawalla sai a duba a ga wane ne za a jibinta to fa innahu yuqaddamul quraishi za a gabatar da bakureshi ne li wasiyatir rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bidalika saboda wasiyar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi game da haka wali anna sahaba domin sahabbai na annabi sallallahu alaihi wasallam lamma tuwfiya rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa qala al minna amirun wa minkum amir lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu aka zo ana tuna koya za a yi sai mutanen madina suka ce yanzu abun da za a yi ya zama waje daga cikinmu a samu shugaba cikinku a samu shugaba kenan sai su zama su biyu sai su rika taimakon juna ɗaya daga cikin ansar ɗaya daga cikin muhajiru Shi abun da suka ce minna amirun wa minkum amir ya zama na akwai amir daga wajenmu kuma akwai amir ƙada lahun abubakar sai abubakar siddiq radiyallahu bai ce da su innal araba ai waɗannan larabawa da kuka ganmu la tadinu bi hadzal am ba sa yin addini da wannan addinin na musulunci illa li hadzal hayy min quraish sai da shugabancin wannan yanki na quraishawa don haka ba maganar minkum amirun wa minna amir lalle ne tun daga quraishawa dole ne mu zabi ba quraishi ya zamanto amir kamar yadda cikamakin annabawanmu da ya gabata ba ƙureshe ne don haka yanzu wanda za mu zaɓa ma ba ƙureshe za mu zaɓa kuma shugaba ɗaya za a yi ba maganar mu yi biyu minkum amirun wa minna amirun ba ta taso ba lallai addinin musulunci bai taɓa tafiya in dai ba sa hannun ƙureshawa fa baya abubakar siddiq sai suka tafi akan wannan tunatarwa da abubakar ya musu sai kuma aka yi ittifaki aka zaɓi abubakar siddiq ya zamanto shine khalifa na farko kuma ba ƙureshi ne wa min ba'dihi umar bayansa kuma aka zaɓi umar shi ma ba ƙureshi ne wa min ba'dihi usmanu bayansa aka zaɓi usmanu shi ma ba ƙureshi ne wa min ba'dihi aliyu bayansa aka zabi aliyu shi ma ba kureshi ne wa min ba'dihi muawiya bayansa aka zabi muawiya shi ma kuma ba kureshi ne wa min ba'dihi banu umayya haka aka zabi kalifofin banu umayya duka kuma kureshawa ne wa ba'dahum banu abbas haka har kalifanci ya dawo kan banu abbas kulluhum min quraishi dukkaninsu kuma daga qurayshawa suke amma idza tammal amru wan aqad ah, wan aqad fa innahu talzamu ta'a idan kuma al'amari ya riga ya cika aka ce ga wani shugaba ne ko da baba kureshan ba to shi indai dai har ya cancanta to yanzu abin da ya fi a masa da'a in an riga an naɗa shi ba a buƙatar tawaye don kar a zo a samu baraka a cikin musulunci talzamu ta'a sai ya zama to biyayya ake lizinta walau lam yakun quraisha ko da bai zama ba quraishi ba aw kana quraishi la yuslihu lil imamati ko kuma ba quraishi ne amma bai inganta ya zama shugaba ba sai ya zama to ayi hakuri dai a lallaba shi tunda ya riga ya hau yanzu shike da karfi duk wani abu a hannunsa yake in haka ce za a ja da shi to za a yi ta zubar da mutane sannan kuma za a samu rabuwar kawuna to a lallaba a tafi a haka mu mujarradu kaunihi qurayshiyan kasancewarsa ba qurayshi la hu lil imamati ba zai dora shi akan shugabanci ba kawai don mutum ba qurayshi ne sai ya cancanta ba wai kasancewa ba quraishi kawai ba a'a illa idza kana ma al ya salihan ko sai dai idan ya kasance tare da kasancewarsa ba quraishi din kuma salihan ya inganta ya cancanta walam ya yakun hunaka imamun qa'imun babu kuma wani shugaba wanda yake tsaye akan mulkin wanda in an naɗa shi ture wani za a yi an gane to wannan shine ƙauruhu ila an yanzu la isa maryam alaihi salatu wassalam da yace shugabanci a hannun quraishawa yake tun farko haka kuma har lokacin da za a aiko ma'ana za a sauko da annabi isa alaihi salatu wassalam ɗan maryam to zai sauko ya tar da shugabanci a hannun quraishawa wannan isharatun ila anna isa alaihi salatu wassalam hina ma yanzilu wannan ishara ce da take nuna mana lokacin da annabi isa alaihi salatu wassalam yake saukowa wa imamul musulmi na lokacin shugaban da yake zama shugaban musulunci shine muhammad ibn abdullahi al mahdi, shine muhammad ibn abdullah wanda ake ce masa mahdi. wa huwa min baitil hasan ibn ali kuma daga tsizon Hassan ɗan Aliyu ne, Ibn Abi Talib ɗan Abi Talib, fadalla ala anna akirul a'imma zai nuna maka ƙarshen shugabanci ma ya kunu min Quraishi, zai zama na Qurayshawa ne, kamar da Qurayshawa aka fara khalifa, to kuma da su za a karkare da Imam Al-Mahdi. Imam Al-Mahdi ba Quraishi ne. kuma zai zo lokacin da annabi isa zai sauko shine imam shine khalifa shine amir a lokacin shi kuma daga tsazon hassan dan aliyu zai fito kaga kuma ƙarshen ƙuraishenci kenan wato zurriyar manzon Allah ne ta gefen na na fatima ina mutu wa awwaluhum min quraish kamar yanda farkon kalifofi ma daga quraishawa ne wa huwa abubakar siddiq wa hadha hasbal imkani wannan kuma da aka ce a zabi quraishawa su zama shugabanni to wannan gurgudan yanda aka ga abin ya kasance ne kama zakarna kamar yanda muka ambata idan aka ce gashi ana gwagwarmaya wane da wane da wane wa ya kamata a zaba to a ciki idan kowa ya cancanta sai aka samu akwai bakureshi a ciki to a zabi bakureshin an gane ko wannan idan bakureshin shi ma ya cancanta shi yasa anan yace bi hasbil imkani gwargwadon yanda abun ya kasance haka ake nada wannan shugaba ko da ya zamanto ba bakureshin ba to gwargwadon yanda abu ya kasance in kuma ya kasance bakureshin ma gwargwadon yanda abu ya kasance kama zakarna wa iza ma wujida ahadun min quraish idan aka duba ba a samu ɗaya daga cikin quraishawa wanda ya cancanta ba to fala alwilayatu ba za a dakatar da wannan shugabanci ba au iza qama bil amri ghairu quraishiyun ko kuma aka samu wanda yake kan wannan shugabanci ba ba quraishi bane wa kanat fihi salahiyya kuma ya cancanta ba ya da matsala to innana la nab'iduhu ba za mu nesanta shi da wannan shugabanci ba ba za mu ture shi ba ba za mu ce a masa juyin mulki ba wa naqulu sai mu ce la tasluhu laha ko a fa yajibu ma'rifatu hadhihi al-umur shikenan fa naqulu la taslihu laha mu zo mu ce kai baka cancanta ba sauka ba za mu faɗi haka ba idan ga wani akan shugabanci kuma ba bakure shi ba ne sai ga wani bakure shi ya bayyana wanda ya cancanta a lokacin da aka nada wannan ba a samu bakure shi da ya cancanta ba to yanzu ba dama la nubi'iduhu ba za mu ture shi ba mu nesanta shi wa kula mu ce la tuslihu laha baka cancanci shugabanci ba sauka ga bakureshi in an yi haka an adalci sannan kuma idan aka yi hakan ba za a samu baraka ba za a samu don zai sauka da jama'arsa ko kuma ya ce ba wanda ya isa ma ya sauke shi ƙarshe sai a yi ta zubar da jini ko kuma a samu rabuwar kawuna to wannan shi ne ah, fayajibu Marifatu hadhihi al-umur don haka wajibi ne ya kamata a ce an gane irin wayannan al'amurra game da abin da ya shafi shugabanci kar a zo a yi ta yin kama kariya yau a ce a shekara ɗaya sai a canja limamai kamar biyar yau an ture lima gobe ma an sake lima jibi ma an sake lima to wannan tafiyar ba za ta samu haɗin kai ba don duk limamin da aka tare yana da yan goyon baya eh wancan ma an ture shi yana da yan goyon baya ba to an rinka samun baraka kenan karshe sai kun yi mitin wani ya ce kai mu ta ba saboda ba ra'ayinka suke yi ba ra'ayin wani suke yi to amma idan aka lallaba wannan shugaba aka tafi akan haka ana masa addu'a ana masa nasiha ana yin addu'a ana yin nasiha sai kaga abu ya tafi musulunci a haɗe wa'inda suke bi a gefe ba su san akwai damuwa ba sai ku shugabanni na kusa da shi ko kuka san akwai matsala amma mabiya na can nesa ba su sani ba amma haka kai ga an taya abun aka ce a sauke shi to yanzu kowa da kowa ma zai sani na nesa wa'yansu ba su san ba yana da illan ba yanzu ce wallahi mu shi muke su to kaga aiki ya lalace shi yasa ba a cika son tawaye a addinin musulunci ba za mu ci gaba ko dai alaikun salam Thank you. kace kai za ka sauka hmm. in aka gaba wanda ya cancanta sai kai kai din za a bari za a ce kai muka zaba dama wanda yake kin abu shi aka fi so amma a ga mutum yana fizge fizge so yake a nada shi to kara nada shi eh. duk wanda kaga yana neman a bashi to kara a bashi wanda ya bai damu da abun ba shi ya kamata a ba yanzu ba application ake abin nan mai ake ce masa oh, yau har rubutu ake ana tura ina so in zama lima eh? nema ake yi a ah, na unguwa kan ba ce ka abin da ba alaikum salam shi kenan ba tambaya na ba na jin maganar kai wata ina ne ne a to ga ka saurayi kuma kana can ciki ciki na tsara ta gariban ban san shi ba ne ba ka bari sai mun tashi sai ka tambaye ni na'am tambayar darasin yau ko kuma abin da ya shafe shi ko kuma wata tambaya kafin mu yi addu'a tambaya a kan darasi da hmm. ake ko da ya zama su yi biyu hmm. inda an saba da shi hmm. da daure dai mai shafin shi haka nan to menene abin da ake nufi yana wasu laifuffuka ne ba fa mushiriki ne aka ce ba ka kula yawwa ba inda aka ce maka mushiriki ka kula da kyau yawwa to shi ne ake magana shugaba ina ya shafe shi da wannan shugabanni ake ma magana ba ana magana ne akan shugabanni nan ba wai ɗaya limancin kuyi wannan ake magana tukuna nan ba yanzu kamar sarkinmu na garin nan sai ya karbe masallacinsa na juma'a ya kamata mu taru mu shi don mu karfafa shi tunda ya nuna alamar lalle zai zama shugaban har ya karbe limanci to lalle jagora ne na musulunci bai kamata mu mara tawaye ba ta fahimci abu? wa alaikum salam ka gani ko sahabban manzon Allah sun yi sallah a bayan shugabannin da suna da dan dan abun tsokaci irin su hajjaji. kowa ya karanta tarihin hajjaji ko kasan, akwai matsala a yake eh to amma duk da haka sun bi shi sallah don hajjaji ya ga dama ya kalle ku ce kai mu wanda ya da shawuki gan kaja ne eh larabci ne eh. Eh. Hmm? Allah ga gaba نعم صلوا على النبي اللهم صل على محمد كما صليت ورحمت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر الكفار والملحدين وانصر عبادك الموحدين برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Thank you.